Eh, wani mai hikima ya ce kudin ruwa na ruwa ne kudin nono na nono ne wato an samu wani cikin magabata da yake tallan nono kuma yana da kwastomomi yana kawo nono mai kyau sun gamsu da shi kwarai da gaske wata rana sai shi shaidan ya raya masa cewa idan ya ɗebi nonon nan ya sake ɗebo ruwa kamar sai ya gauraya don ya samu kuɗi dabul ɗin wannan kuɗin da ya saba saya su kuma saboda sun aminta da shi suka saya a madannin nono mai kyau ne sai ya samu kuɗi dabul e eh, Mukaddara kamar in amuwa najeriya ne yana sayar da nonon dubu ɗaya ranar sai ya sayar dubu biyu ya ƙulla kuɗinsa yana komawa a hanya yana murna sai ya zauna a gindin bishiya yana hutawa kafin ya ankara biri ya sauko wab ya dauke wannan jakar kudi to sai biri ya tsere a wani kogi kusa da shi ya tashi yana cewa alkir alkir yana cewa jama'a a taimaken biri ya dauke mun kudi sai biri ya tsaya dab da bakin ruwa sai ya buɗe jaka idan ya ciro kudi sai ya jefa nan a ruwa sai ya jeho wa mai tallan nono in ya sake ɗiba ya jefa a ruwa ya jefa wa mai tallan nono biri da ya gama wannan sai ya tsere ko da mai tallan nono ne ya ɗauki kuɗi ya irga sai ya samu kuɗinsa daidai da yadda ya saba sayarwa kwastomominsa ba tare da ya yi ciwa ba sai yake cewa malul ma'i lil ma'i wa malul labani lil laban wato abin da yake nufi yana cewa kudin ruwa na ruwa ne kudin nono na nono ne wato wancan ruwa da ya dauka ya sa a nono ya kara samun dubu ɗaya biri ya ɗauki kudin ya watsa a ruwa wannan kuma kudi da ya saba sai da nono gashi ya dawo to wannan larabawa masu hikima sai sukan faɗi wannan ga duk wanda ya yi abin da ba daidai ba sai kuma abin ya dawo masa ta yadda baya tsammani suna cewa malul labani lil laban wa malil ma'i lil ma'i Allah ubangiji ya datar da mu